Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Alkalma sun nuna cewa Najeriya ce ƙasar da tafi yawan jama'a Afirka. Ghana kuma ita ce ƙasar da yaranta da ba sa zuwa makaranta suka fi yawa. bayan taɓarɓarewar samar da ilimi da ake fuskanta wajen rashin ingantattun malamai da rashin biyan su haƙoƙinsu da kuma rashin sa ido wajen ba da ilimin abin da ke haifar da yajin aikin malamai wanda ya zama ruwan dare gama duniya wannan ya sa gwamnatin najeriya ta shirya wani gagarumin taro domin nazari kan taɓarɓarewar samar da ilimi a makon jiya wanda ya samu halartar masu ruwa da tsaki kan wannan harka cikinsu har da shugaban kasar Muhammadu Buhari. Yau shirin namu zai mai da hankali kan wannan taro, kuma mun fara ne da jin yadda shugaban kasar ke nuna takaicinsa kan taɓarɓarewar al'amura kamar haka. When teachers cannot pass the exam they are supposed to teach the children It's a very tragic situation we are in. Shugaban Muhammadu Buhari kenan yayin da yake buɗe taro akan hanyoyin farfaɗo da ilimi wanda ya taɓarɓare a Najeriya. shugaban ya bayyana cewar da gwamnan jihar kaduna malam da rufai kokarin yi domin sake farfado da ilimi a jihar tasa abu ne mai kyau shugaban ya ci gaba da cewa the state of education in nigeria called for a serious concern and the problem is no longer a secret Gabar ya ce halin da ilimi ya shiga a Najeriya a yau hali ne na damuwa da takaici wanda ya kamata kowane ɗan najeriya ya koka da wannan hali don ba abu ne ɓoyayye ba ilimi ya shiga cikin matsaloli da dama a wannan ƙasa amma daga rashin ƙwararrun malamai da za su koyar da yara a makarantu zuwa taɓarɓarewar kayan aiki ga ƙarin yawantar jahilci da kuma yawan ba da yara kusan miliyan goma sha uku ke yi akan titunan mu ba tare sun samu ilimi ba don haka ya zama wajibi gwamnatinmu ta tashi tsaye wajen ganin da wannan hali da muke ciki domin ba ta kasa a duniya ta ci gaba ta fannin bunƙasa tattalin arziki ko ci gaban siyasa ko samar da abubuwan rayuwa ba tare da samar da kyakkyawa kuma nagartaccen ilimi Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari kenan ke bayyana takaicinsa kan taɓalɓalewar harkar ilimi a faɗin ƙasar. To da yake wannan taro ya janyo masana daga sassa daban-daban da suka shafi harkar ba da ilimi. wakilinmu muhammad kabir yusuf ya tattauna da ministan ilimi adamu adamu kan muhimmancin wannan taro da kuma irin matakan da suke shirin ɗauka ga dai da hirarsu ta gudana kwashe yinin yau masana da masu ruwa da tsaki akan harkokin ilimi na ta tattaunawa dangane da hanyar da za a bi wajen ceto ilimi a wannan ƙasa ta najeriya dangane da irin halin da ya shiga ko me za ka iya zuwa yanzu an fuskanta ai abin da aka yi yau shine ah, shirin da muka yi tsarin da uh, gwamnatin janar buhari ta yi akan abin da ta ilimi shine aka buɗa shi kowa ya gani to amma suna ɗora laifin ga irin yadda ku jami'an gwamnati kan kwashe a yanku daga irin wannan makarantu ku kai su wasu makarantu na kasashen waje wanda ne ke sa gwamnati ba ta mai dankali akan irin wannan makarantu mataki da ku ɗauka kina a yanzu wurin ganin an gyara wannan abu ina ga mutane da yawa da ba sa gwamnati ƴaƴansu ba sa makarantun gwamnati to amma yanzu ne eh za mu gyara muka gyara na tabbata kowa zai dawo da ƴaƴansu to ta ina za ku fara wannan gyara kenan shi wannan shirin inda ka karbi takarda ka duba abubuwa guda goma ne muka tsara wadda su ne za mu duba kuma a gyara saboda su ne suka addabi ilimi na farko akwai kamar najeriya ita take gaba wajen yara da ba sa makaranta wajen miliyan goma sha uku ne ko da ke shugaban kasa miliyan sha ɗaya ce akwai miliyan ɗaya wadda suka yi abin din daga boko haram nan akwai kuma waɗansu daga cikin na nomadic education yayan fulani so abin ya kai miliyan goma sha uku a kansu za mu fara daga nan za a gyara abin din masu koyarwa malamai ewa train ɗinsu da albashin su da komai da komai da yadda da abin din koyarwa take muna yara ɗin nan ana girmama da kyautata malamai za a dawo da shi wasu na kallon cewa ya kamata a tace kuma a ɗibo su jami'o'in najeriya a sai da su dangane abin da suke da cewa sun koma kawai gurbi na tace bar gurbin malamai kai baka da irin wannan ra'ayi a'a babu ta da mu sai da abin jami'o'i babu wani dalili kuma ba wanda ya nema kuma gwamnati ba ta da wannan plan Ministan ilimin Najeriya Adamu Adamu kenan. All the wahala, all the problems, all the things we would think say he could do for this world is start when a teacher, schoolboy and schoolgirl girl jam together. Who be teacher? I go let you know. Who be teacher? I go let you know. Who be teacher? From the university. Lecturer be teacher. When we start to work, government be teacher. Who be government teacher? Corruption and tradition. Who be government teacher? Corruption and tradition. Corruption and tradition. Corruption and tradition. Corruption and tradition. Farfesa Abba Abubakar Haladu na hukumar yada ilimin manya ta ƙasa da ke Najeriya na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan taro kuma ga tsokacin da ya yi kan wannan matsala. To, uh, matsalolin harkar ilimi ba wai kawai a Najeriya ba amma har da sauran ƙasashe masu tasowa suna da tarin yawa. Amma mafi muhimmancin daga cikin matsalolin shine na malamai ƙwarewarsu sanin abin da za su koyar da kuma jajircewa wajen aikinsu saboda duk abin da ka tanada a harkar ilimi idan babu malami to da wahala ya yi tasiri malamai su ne suke ba da ainihin ilimin da yara za su koya ko manya za su koya suke taimakawa wajen samun tarbiyya da kuma kishin ƙasa to yayin da aka samu naƙasu ta wannan ɓangare to babu wani abu da zai tafi a ɓangaren ilimi wannan shine abu na farko wanda yake kawo naƙasu sannan akwai sauran matsaloli na ainihin kayayyakin aiki kama daga makarantu zuwa kayayyakin gwaje-gwaje na kimiyya da fasaha zuwa littattafai da sauran abubuwan da ake bukata na ilimi ya tafi watakila ko saboda abin da bahaushe yake cewa in dambu ya yawa baya jin mai ne ya zama cewa gaskiya bai isa ba ana karancin ire-iren waɗannan kayayyaki da ake bukata sannan mai da kai na ganin cewa su ɗalibai walau yara ko matasa ko manya sun ba ilimin muhimmanci su ga cewa sun koyi abin da ya kamata su koya na karatuttuka a gaskiya akasarin kasashenmu da mutanen da ke cikin kasashenmu ana da ragwantaka ta wajen jajircewa na akwai ilimi wannan ma akwai dalilai da dama babu lokaci da za a tattauna su to yayin da baka samu shi mai karatu ya jajirce yana da niyya ta cewa ya samu ilimi ya samu karatu ya kware a rayuwa ba duk wani kokari da za ka shi ma za ga cewar da wahala ya yi ainihin yi tasiri saboda haka ire-iren waɗannan dalilai su ne ke kawo na kasu kuma su ake ta kokari a ga cewar lallai an shawo kansu domin ganin cewa harkar ilimi ta tafi yadda ya kamata a kasashenmu saboda babu wani ci gaba da za a samu na rayuwa ba tare da ilimi ba. Farfesa Abubakar Haladu ya yi kuma tsokaci kan irin gyaran da ya dace a kawo cikin shirin bayar da ilimi musamman wajen ɗaukar malamai. To ta fannin malamai ya kamata a ce kafin a ɗauki malami ya kamata ce a ce an gwada ƙwarewarsa ba wai kawai a ta'allaka da ainihin certificate da yake da shi ba ya kamata a jarraba shi a tabbatar cewa zai iya yin wannan aikin sannan duk wata harka ta siyasa kada a kawo ta a cikin harkar ilimi musamman wajen ɗaukan malamai saboda kamar yadda na bayyana maka a baya malami shine jigo so yayin da aka samu nakasu ko tasgaro wajen malami babu abin da zai tafi a harkar ilimi saboda haka a tabbatar cewa an gwada an tace an samu malamin da yake da kyakkyawar niyya ya koyar kuma yake da ƙwarewa To ba sauraro da haka muka kawo ƙarshen wannan shiri. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen Hausa na Radio France International da kuma wakilinmu Muhammad Kabir Yusuf da ya hidima haɗa shirin sai kuma injiniyanmu Mustapha a DBC. Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.